Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da Isidio Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. saran gidan radio ne a FM birnin Kwani barkamu da haka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Ni ne Asman Musa Zika zan gabatar muku da wannan shirin na muhawara ta wannan makon inda a cikin shirin za mu tabo irin matsalolin da ke da nasaba da canjin yanayi kamar yadda kuka sani canjin yanayi na wanzuwa ne sanadiyar irin yanda ƙasa ke kwama ta hanyar manya-manyan hayaƙi da manya-manyan kamfanoni da ke yammacin duniya ke saki wanda yana sawar ƙasa tana ƙara yin zafi sosai kuma wannan yana haddasa matsaloli da dama da suka hada da ambaliyar ruwa zaizayewar ƙasa da ma tagayyarewar wuraren noma da kiwo kuma a nan ne insha Allahu ta'ala za mu kawo muku shirin a yau dangance da irin matakan da jama'a ke ɗauka a karkara musamman a wannan karkara ta binnin kwani domin tunkar wannan matsalar da asalinta canjin yanayi ne inda ake gudanar da ayyuka na ceton wurare waɗanda suka lalace waɗanda can baya wurare ne rayayyu waɗanda akwai dabbobi akwai kwari kuma mutane na zuwa suna noma suna kiyo amma waɗannan wurare a yau duka sun lalace sun koma haƙo wanda dalilin haka ne ake gudanar da ayyuka domin raya waɗannan wurare mun gayyato idi mamman wanda ya jagoranci ɗaukar ma'aikata da yake akwai wata ƙungiya mai zaman kanta wadda ta kama tare da taimakon gwamnatin Nijar suka gudanar da aikin kashin hako a cikin gundumar birnin kwanni. Akwai ƙungiyar gajiyayyu wanda aka yi aikin tare da su Sani Alhaji Isa akwai kungiyar matasa ta jiha Ismail Isiya Yahaya akwai kungiyar mata Maryam Amadu tare ne zamu tamtamna akan wannan shirin na yau na muhawararmu ta wannan makon na farko za mu soma da malamin na cewa da kungiyar uh, matasa ta departement in birnin ismail uh, wato isiya yahaya a karo na farko ismail isiya yahaya eh, wace gudunmuwa ce ku matasa kuke iya ku kawo a bisa ga wannan aiki na kashin hago auzubillahi na shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko ina mika safifiyar godiya eh, sunana da sunan duka eh, matasan da nake wakilta na departamentin kwanni da kuka gayyata takin da radio niya fm suka yi mana don a tattauna bisa ka wanga wanga maudu'in kan eh abin da zama faɗi shine bisa ka abin da ya shahi eh, kashin hako ko a ce recuperation de terre halhaɗo eh, da ƙasa da noma shine abu ne wanda yana da muhimmanci sosai cikin al'umma musamman ma bisa ka abin da ya shahi yaƙi da hamada kenan eh, abu ne wanda za a ce ko ina inda waɗannan wuraren aka samu yin wannan aiki kin zamto tentrika eh, wanda za a ce a uploader na ayaba kuma yana da mahimmanci sosai da inda aka ce yaƙi za a yi da hamada ko kuma ana sa yaƙi da hamada kuma akwai wurare waɗanda ba iya yi noma cikinsu babban abin da za a yi shine na farko yin wannan eh, da da tarkin na hulhudu da ƙasa yana da mahimmanci sosai cikin al'umma To wace gudunmawa ce ku matasa kuka kawo gudunmawar da kawo a huskar gudanar da wannan aikin? Gudunmawar da aka kawo shine matasa sun yi kokari cikin wanga ayyuka na halatar da kasakin suke don an ce harka ce za a yi ta aiki ne za a yi na karhi tunda dole an ce halatar da kasa za a yi harka sai an sa karhi ƙarfi lebra valeri kamar da ake haɗi a turance su ne za su zo su yi wani aiki kuma su wane ne waɗannan eh, jaruman da za su zo su yi wani abin koko lebra valeri kin da za su yi wani sa su yi wani aiki kin matasa ne kenan sai ce kusan aikin ma ba yayu ba in ba matasa sun sa hannu cikin shi ba ko in ba an dama da matasa ba matasa sun kawo ta gudun ma sosai puisque duk inda aka yi wannan eh, kin matasa ne suka zo suka yi shi suka sa karhin su suka ba da haɗin kai suka ba da goyon baya dangane da wannan aiki kyan. kun sare uh, shugaban kungiyar uh, matasa na kin birnin kwanni kenan da bayani a kan irin gudunmuwar da suka kawo a huskar wannan aiki na kashin hako a cikin gundumar ta binnin kwandi za mu shi ta bakin wato kungiyar uh, wato mata cewa da maryam amadu maryam amadu a naku bangare eh, wace gudunmuwa ce ku mata kuka kawo a huskar wannan aiki kashin huku to mu dai abinda muka sani da kashin huku shine wannan ramin da za a yi wanda ake gaya mana na mai kama da rabin wata shine wanda duk inda ƙasa ta taso za ta taru a cikin shi idan babu ta kuma noma ba zai yiwu ba gaskiya muna iya namu kokari sai dai a tallafa mana a kama mana kuma sabida mu samu ƙarfin gwiwa nan ma mu taya mazan aikin su ya za mu iya aiki daidai da yadda maza suke yi tunda komi saniya ne in ka samu kanka niyyar za ka to za ka mun samu amfani a cikin shi da dama gaskiya na irin tallafi da ake samu na sauransu a kuma ƙara na kashi ɗari bisa kan saura wanda ake yi To a gaskiya abin da zan ce shine duk yanda maza za su iya yin aiki mu ma za mu iya. Idan an ɗauki namiji hamsin a samu mace hamsin a daɗa da su za mu iya aiki kamar yadda za su. Eh, Maryam Amadu kun ka saurara kenan ɗaya daga cikin kungiyar mata da ke nan garin Bindon Kwani wadda ta tofa albarkacin bakinta game da wannan gudunmuwar da suka kawo game da wannan aiki na kashin hako a cikin gunduma ta Bindon Kwani. ana shi bangare shi ko mai kula da al'amarin wato jinsi a nan cikin garin binnin kwanni wani kokari ka kawo don ganin cewa an dama da kowa a bisa ga fannin wannan aiki to na gode ina muku godiya bisa ga tambayi da kuka mini abun da shahi al'amarin jinsi kun san mu duk in za mu yi aiki musamman wannan proje da wuce eh, muna la'akari da a yi aiki tare da kowa saboda kun san ci gaba bai yiwuwa eh, da mutane kala guda kama a ce ko maza ne ko mata ne ko samari ko matasa ko wannan ya nakasa su dole ne mu cikin mu sai an yi aiki tare da kowa da kowa mun ka ce al'amarin jinsi ya ɗauki maza da mata ba bambanci yakin kuma da matasa sai kuma nakasassun kundibi ya yi kala ko kategori a turanci mutum hudu dole ne ana son tahiya ta yake kuma ba ta wannan fanni ba na kashin haƙo al'amuran yau da kullum inda ana son gaban al'umma dole sai an aiki tare da kowa a sa maza a sa mata a sa matasa matasan ma kan maza kan mata yakin sai a sa kuma masu fama da nakasa inda ce masu fama da nakasa za a samu wasu guramu ne wasu makawu ne wasu dai suna da abun da zai tauye son da ba zai iya aiki ba musamman wannan aiki na kashin hako wanda yake na ƙarhi Idan dole ne sai mun sa kowa a kowa da za mu yi wadda har wanda ma bai iya zuwa ya gina da kanshi zai samu amfanin proje saboda shi proje in ya zo ba an yi shi bane ko don matasa masu karhi ko don latiza masu karhi ko don mata a'a ana son ne kowa ya samu amfanin shi idan za a samu amfanin shi kuma sai an sa kowa da kowa akwai eh, abin da ake cima mekanismin ko ko wata dama da muke ba kowa ya zamanto an same su cikin tahiya ya zamanto kowa samu amfanin shi shi yasa lokacin da muka yi aiki mun yi aiki tare da kowa akwai maza akwai mata akwai matasa maza da mata kuma akwai mata musamman ka'idojin da su masu hannu da shuni suka aza mana cikin tahiyar aikin dan su ba su ma yarda a yi aikin ba tare da maza ba ko ba da mata shi yasa ma aka keɓe ma kowane eh, wata al'umma kaso nata cikin tahiya aka ce ko ba a samu ba ya kamata a samu kashi arba'in na mata kashi 60 cikin ɗari na maza ana iya cewa sun amshi kira duk wanda muka mata yi sun amshi kira saboda kun san aiki ne musamman a cikin karkara ne ake yin shi kuma shi gurin proje in ya zo akwai yanayi musamman in ka ɗauki jihar tawa ko ko nan eh, karkarar birnin kwanne mutane ne wanda yawanci maza ba su zama shi kuma muhallin shahin da aka ce sai an samu mutane yanzu ku ba gani idan samari ko eh, maza masu ƙari suka tafi nema suka bar mata da yara wa zai ɗauka su. don ka gani dole ne matan da a gida kuma lokaci kuma mishin na gida akwai abubuwan yan kananan abubuwan da za su tasowa mace da danta namiji ba ne ya tafi nema in ya gani wani dan bumbun wani dan kosai wani wane ne sai mini kaza in mace ba ta da wannan halin ba za ta iya shi ba shi yasa aka ce to dole sai an sa mata yakin su kuma matasa ta wannan hanyar an rike su saboda ai dama nema ne suke tafiya yanzu kuma an samu abin da za su yi gidan su ba za su tsaya gida tare da iyalansu wanda ba su da hali don misali ne ka ɗauki mutum ko kurma ne ko makaho ne ko gurmu ne za a iya diba tun da da aka yi a cikin nakasa da ke gare shi ta yiwu in bai iya ɗaukar yaunin kan shi kubin da ke ɗauke da yaunin shi to shi yasa sai a diba cikin iyalin shi duk da an san ba zai iya shi da kanshi ba sai a ɗauko wani a rubuta shi shi mai nakasan amma wanda zai mishi aiki na shi ma ya samu amfanin shi to gani idan aka haka nan mun kwatanta adalci kuma mun cewa za a samu ci gaba kowa amfani da wannan aiki na proje. Eh. to mun gode eh, shafa idi mai kula da harkar wato jinsi a cikin wannan aikin na kashin hako karkashin wata kungiya wanda ya muna karin bayani a kan yadda suka yi suka bi tsari domin daukar kowane jinsi cikin wannan aikin za mu zo a wajen sani alasha isa ɗaya daga cikin kungiyar gajiyayu da ke nan garin birnin kwanne wace gudunmuwa ce ana ku bangare ku gajiyayu kuka kawo a bangaren gudanar da aiki na kashin haƙo domin yaƙi da hamada da kuma canjin yanayi. Salamu alaikum. Mun ji daɗin wanga abu da an kai, kashin haƙon wanga da an kai. Inda mu dai an samu ciki mu gaje. Mun ji ba? Mun ji daɗi ne kuma mun ci unwanin shi. Allah ya ƙara mana, Allah ya ƙara mana ci gaba ga wannan aiki da an kai. Mm. Mu dai an samu ciki ne mun shiga ciki. Mm. Kuma mun gode Allah saka da alheri. Allah sa ai da mu gaba. Mm. Wannan yana nuna kenan kuma ga shayu a duk ko ina aka sa ku ko ina aka aka nemi a sa ku ku yi aiki kuna iya ku yi? Allah mana yi ne kware ku. Allah ya gwada mana. Muna yi wa kware sai dai in ba mu samu ba. Mm, muna yi kungiyar mu an ta cikin insha Allah kana. Aikin nan da an kai yadda mu ciki. Allah ya kyauta. Kun samu amfani su. Kware ku mun same shi mallami na. Mun same shi kware ku. ci ya kawo mu nawa. Mm, mu ma zaka mu yi namu faɗi. Ba gaskiya ba. Da ba ni labe wa labe wanda za mu yi. Tunda mun ci bisa gare su. Mm, Allah ya taimake mu. To mun san eh, kasancewar Eh, wani lokaci gonakanku ne ya ni wato gonakan suke a yanzu lokacin da aka gudanar da kashin haƙo. alhamdulillah li'ima ta sabka gare su mm, mun gode lima ta sabka ga gonakin nan na wannan yana nuna kenan kwalliya ta biya kudin sabon ko insha Allah kana ta biya Allah wannan aiki da an kai kan yayi kun saurari sani na Alhaji Isa kenan ɗaya daga cikin kungiyoyi na gashayu da kenan garin binnan Kwanni a bayanin da yayi a cikin wannan muhawara game da irin gudunmuwar da su masu kawo a huskar gudanar da wannan aikin na kashin hako a cikin gunduma ta Binnin Kwanni to za mu koma a bangaren kansu su to matasa don jin wani mahimmanci sun ha gani game da wannan aiki na kashin hukum cewa da ismaila isiyai haya wani mahimmancin hankali game da wani aiki na kashin hako? Shi aiki na kashin hako abu ne wanda yana da mahimmanci sosai. Duk inda aka ce ana bukatan a hudu da ƙasa tun da Allah ya hore mana wurare waɗanda suna da girman gaske kuma ba a nan ga unhwana da su ta kowane irin fanni ko bangaren noma ko bangaren kiwo ko na mai kama da wannan kenan eh, dole abu na harko wanda ya kamata a ce an yi shine a hudu da waɗannan wurare hilaye waɗannan walhudu da su ta hanyar wanga na kashin hako furki a ga an fara exploitation an fara amfani da shi abin da ya shafi bangaren noma bangaren noma kuma ya zamto wuraren an yi musu wani system irin tsarin da shi wannan aikin ya kunsa ta yanda duk abin da aka shuka a wurin ya zamto za a samu amfani mai mai yawa cikin shi kenan sai ce abu ne wanda yana da muhimmanci sosai a duk inda aka yi shi ya kuka ga wuraren da aka yi ma kashin hako to wuraren da aka yi ma wannan na harkan kashin hakokin nan suna da yawa mai sai dai dan eh, remark observation kaman dubiya da abin da ke faruwa saman teren in kaje ka zagaya akwai waɗansu wurare waɗanda akwai dan saura kaɗan ina ce akwai dan saura kaɗan fiske fo ya tarsir le terrain pour que mutum ya san menene yake faruwa tabbas tabbas dangane da wannan aiki na hoshin huku eh, mai ake a hulhudu da ƙasa wannan kin puisque ni karan kaina na zama na yi zama cikin zonakin tsarnawa inda na yi visitin kusan village goma sha biyu bisa harka ijiyan asini sama da kuma bisa wannan abubuwa Allah ya kaddara da na samu relation sosai mai karhi da al'umma ta wannan yanki da tsarnakin gabaki ɗanta kuma na yi observation na gani abubuwa yadda suke wakana kenan sai in ce ra'al ayin na gani da idona akwai abubuwa da dama waɗanda ya kamata a ce ba iya nan sun ka tsaya ba ko kuma a ce akwai suivi bayan an je an yi shi saman rankin ya zamto an yi suivi an tabbatar da cewa abun nan ya aikatu an yi shi eh gashi nan yayi kuma ga resultakin da aka samu kuna a ci gaba da yansu ko ina kenan a ci gaba da yansu ko ina suke mu karan kanmu muna da wannan tunanin suke akwai tera wanda suke nan tsakankanin kwanne da bazaga tsakankanin ma bazaga da alila akwai wurare manya-manya waɗanda ba nan ga umarni da su ta kowane fanni kenan ina ganin babban mahimmanci babban umarni da su shine a yi a fara noman su kuma ta yaya ne za a fara noman su tun da yanzu ba noma za su yi dole sai an yi wanga aikin na recuperation da ya tarkin. to yalla akwai shirin da kuke yi don ganin cewa waɗannan wurare eh, an ci gaba da aiki a saman su. jiran da za mu ce shine na farko dai mu on prefer a tashi na farko shine a bi ta hanyar sensibilisation wayar da kai mu bangaren abin da shahi matasa dole sai mu bi ta hanyar wayar da kai furke matasa su kan karan kansu su fahimci muhimmancin yin abin. Biske in kuka diba yanzu zaman da ake akwai gonaki da yawa waɗanda meri na duka komin na kin kwanni eh, komin hudu da ke gare mu gonaki da yawa an aune su mafi yawan su dukan aune su kenan an samu population ta ƙara eh, yalwata cikin wannan kwaminikin to fili kuma mutane suna ƙara abasai cikin wannan yankikin cikin gonakin nan suna yin gine-gine fili kuma muna rasa gonaki na yin noma kenan babban eh, kalubalen da ke gare mu shine wuraren nan su kuma waɗanda suke yan fiye wanye da mutane kin wanda ba nan ga unhana da su komi su ne kamata a ce yanzu an yi concentrate an lura saman kansu burki a yi rikifiran su a fara a unhana da su ta hanyar noma ta hanyar noma kuma ta hanyar waga activity kin ta farko ta halhudo da ƙasa eh, wuraren na demilin kin bayan kun sari jagora na kungiyar matasa na departamakin birnin kwanni cewa da ismail isiya yahaya wanda ya yi bayani game da musamman sha'anin wannan aikin na kashin hako eh, za mu gewaya kuma bangaren maryama amadu ita ce ɗaya daga cikin ƙungiyoyin mata da ke cikin departamakin birnin kwanne maryama amadu wani amfani kuka samu bayan kammala gudanar da waɗannan ayyuka na kashin hako da farko dai muna sa gujiya da su wake to a baya dai ba mu da wurin sa su amma yanzu alhamdulillah wuri ya samu sai dai kawai a ce mata su zage damtse zuwa aiki kenan dai bana an yi shauka sosai da sosai a cikin wuraren da aka harhaɗo da ƙasa a kai kashin hako gaskiya sai dai mutu alhamdulillah mun samu amfanin gonaki da dama gaskiya mun gode ma Allah kenan kun ga canji sosai a bisa ga harkar Eh, damuna kasancewar bana an yi kashin hagu? Gaskiya mun ga amfanin damuna sosai saboda mun samu irin gona da dama gaskiya an gode ma Allah ba kamar harko ba saboda yanzu yalwar wurin aiki ya samu ba kamar harko ba da babu wurin aiki. Kenan da wurin hako ne kawai sai dai ku biyo ku ce? Gaskiya hako ne sai dai mu biyo mu wuce amma yanzu kam muna shiga cikin mu yi aiki alhamdulillah muna samun amfani ciki ba kamar baya ba da in kai aiki sai dai ka isko wuri kawai hako kamar yadda yake. Maryama Amadu kenan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin mata wadda ta yi bayani game da irin yanda tsarin aikin kashin hako irin amfanin da ya kawo musu a cikin yankunan nasu wanda aka gudanar da kashin hako musamman a shekara ta bara wanda aka gudanar da wannan aikin. Za mu gewaya a bayan Shef Idi wanda shine Idi Muhammad wanda ne ya kula daukar kowane nau'i na jinsi a bisa ga na aikin wani tsari ne kuka bi za ka kara muna bayani tuni tsarin da kuka bi domin sa ido akan wannan aiki. To na gode muku abin da ke so in ce ka gani wannan aiki in za a yi shi cikin tsare-tsaren da muke yi dole sai mun yi eh, rangadi na waye kai tun daga wanda suka halarci taron wanda za a waye mutane kai na gari ma sai mun bukaci kowa ya zo ka san wani lokaci a ƙauye ana samun wata halayya da an kira taro sai a ce a maza ne ke zuwa ba mata ba to mu sai mun jaddada sai mun ce da maza da mata da matasa maza da mata da nakasassu ka a bar kowa kenan in aka zo aka ba da bayanin gaba ɗaya aikin in ya tashi shi ma wadda ga an yi taron an kira kowa da kowa haka za mu sa kwamiti mai kula da wannan aikin cikin kwamitin ma sai an samu maza an samu mata an samu matasa don ba mu yarda a yi shi wani an baro shi ba da nakasassun nan kowa sai ya shiga ciki kasan da yadda aka ce za a tsara aiki kuma aiki ne na gari aiki ne na yi wa kai dole mutane ba za a cewa mai gari ba ne ko wanda aka ɗauka a mun hisa a sa kowa da kowa yan cikin kwamitin na gari wanda zai kula da wannan aiki duka a kowannan eh, nau'in na mutane maza mata matasa wani tsari ne kuke bi don wayan mutane kai shela kuke yi ko ko akwai wanda kuke sa eh, ko ko yawo kuke garka zuwa garka domin eh, waye malama kai duk lokacin da muka yi kudirin yin wannan aiki na farko dai muna aika ma mai gari ko masu gari e goron gayyata sai sun zo mun waye musu kai sai mu hidda rana mu ci garar da zamu zuwa in muka hidda rana muka zo zo za a za yi shela ne a gari kun san shela za a yi shela ne a gari kowa ya zo in kowa ya zuwa kin sai mu wadi kudiran aikin mu ga wanda muke so a yi ga wanda muke so su yi ba za a baro kowa ba duk da dai shi wanda eh, masu hannu da shunin sun azama wato da kaida cewa ba su son ganin yara wanda ba su kai shekara 18 ba saboda mi an ɗauka cewa matashi tsarin da mun yi mu daga shekara 18 abin da kai shekara 35 su ne matasa cikin wani tsara aikin mu in zamu yi saboda su ba su yarda da a samu yaro ba ƙasa ga shekara 18 saboda menene wannan yaran daga shekara 1 zuwa 18 aka ce wurin su lakkol ne wurin makaranta ne wurin karatu ko wurin koyon aikin hannu irin wannan lakkol na koyon aikin hannu kidan bai kamata a samu yaro kasa ga shekara 18 yana yana wannan aiki na gina gaji ana dibin kaman eh, makomashi ta gobe in yadda ga wannan bai kamata ba kenan ya tsaye karatun shi har lokacin da karhin shi ya kawo shi yasa ma a wajen aikin duk inda muke shi ba za ku ganin yara kasa ga in dai ba ko uwan sun kai su kai musu ruwa ba mai dan wani aiki ko ku kun san akwai wanda ba su wanda za su bar ma yaran amma kamar da za a zuwa a gani ba a san a ga yaro ko guda wurin wannan aiki don kun gani tun daga tsara aikin sai mun yi shela an kira kowa da kowa kin a zo a sa kwamiti mai kula da aikin wanda wanda ya kumshi kowa da kowa duka jinsi yakin sai a zo a tsara yakin kuma washan daukan mutanen ma kun gani na farko an ba masu gari labari an hidda da za a zuwa an zo an yi taro na gari wanda ya kumshi kowa da kowa an sa kwamiti mai kula da wanda ya kumshi kowa da ya yakin hau wajen daukan mutanen ma sai mun hidda abin da ake ce ma kota ko ko kowane bangare ga abin da ya kumsa zancen cewa ba ku ba kai babu gaskiya a ciki a'a ai babu zancen eh babu gaskiya in ana so mutane za a tambaya shin wannan aiki kafin a yi muku shi bisa ga wani tsari aka yi kun san da labarin aikin ka hanya zo ko kai tsaye zaka zo aka baku labari dole sai an yi waye ma aiki za ku aiki za ku aiki ne lokaci kaza zuwa lokaci kuma ko da aiki ne na ƙari sai an baku adadin rami kaza in kai shi nawa za a baka sai kowa ya sani yakin za a fara aiki babu wanda zai cewa ya yi aiki bai san ko za a biyan shi ba abu ne wanda yake kahin ma ka kare ka sa abin da za ka samu kun sare shefa idi kenan muhammad mai kula da sha'anin jinsi wajen wata daukar ma'aikata a wajen kashin hako za mu shi ta bakin shugaban kungiyar gashayu bayan an gudanar da musamman kashin hako ya kuka ga wurare a wurare mun gode ma Allah don mun ci amfanin aikin nan da an kai mun samu haci mun samu wake mun samu dawa cikinsu kuma sun amfane mu da mu da iyalan nan ni a fatan ku kenan a gaba fatan mu ubangijin Allah Allah wanga abu da an ka dora mu ci ka'ida abin mu kenan a da wuraren ba su shakuwa? ga da kan ba su hakuna na zalla yadda an ka ga kungiya da an kawo ta mun ci unwaninta mun ci unwaninta kwarai da gaske. Masu mu kun sari babi na farko kenan a cikin muhawara ta ranar ta yau wadda ta karkata a bisa ga musamman kashin hako a cikin karkara ta gudumar birnin kwanne idan za mu yi muku tuni kusan cewa na guda uku ne na gunduma ta birnin kwanne suka samu wannan aikin na kashin hako wanda aka yi a cikin waɗannan wato da'irorin guda uku na wannan gunduma ta birnin kwanni kashin hako yana yaƙi da kwararowar hamada da kuma yaƙi da ambaliyar ruwa a cikin musamman yankuna daban-daban wanda da kuma zaizayar ƙasa abinda ke iya kawo musamman wato canjin yanayi a cikin yankunan da ake fama da hako akan haka ne aka ɗauki wannan husa a ƙarƙashin wata ƙungiya mai zaman kanta da haɗin kan gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar domin a gudanar da wannan aikin. Kayan mu ci gaba za mu shi ta bakin wato shugabar ma'aikatar gandun daji wanda zai muna bayani game da mahimmancin wannan aiki domin yaƙi da sha'anin canjin yanayi gundumar birnin kwanni na fama da musamman wurare masu haƙo waɗanda ke da tarin yawa lokaci zuwa lokaci musamman ma a shekarar bara an gudanar da kashin haƙo a wasu wurare muna iya musan menene mahimmancin kashin haƙo. Salamu alaikum. Yawar <clears throat> ko dai sunana Kapitan Adamu Baraya ina shaf service communal environment kwanni. Don ka aikin kishin hako sai in ce aiki kashi biyu ne akwai kishin hako na cikin gonaki akwai kishin hako na cikin dazuka kawai makiyaya hakan ga da sauransu abin da yasa ake yin su idan wuri ya zan hako ya zamanto ba ya ba a samu wani amfani gare shi to wannan aikin na gina eh, na raya hako ca ko wani demilin su ne ake yi don a rayar da wannan wurin kamar yanzu makiyaya in ta zamanto ta zan hakoci ba wani abinci wanda bisa shi suke amfani da shi to ka'ida abin da ya kamata irin wannan ayyuka su ne ya kamata mu yi a warkwado da wannan dajin da ya riga haƙo ya mamaye shi ya zamanto babu wani amfani da bisa gare shi canjin yanayi shi ne ke kawo wuraren su zama ne to sai a ce canjin yanayi shi ma yana ba su nasu gudunmawar daga ciki saboda gurgusuwa hamada duk ita ta fara kawo wannan hamada ita ke sa kaga wuri duka ya zan haƙo ta heri iska ya zo ya heri shi kwana tashi kwana tashi zai kaga albarkar da ake ɗiba a daga ciki babu komi ba a samun shi sai zan haƙo dole ma sai kaga an bari to yanzu da ya zamanto ba wani wurare gare mu inda za a zo a ta a ɗiba kamar da na ce maka akwai inda ake cikin gonaki saboda a rayar da wannan wuraren tun da ba da zuka gare mu inda za a zo a ta a ɗiba wata sabuwar gona kenan dole wata fasaha ita ce ya kamata a yi ta ya zaman to ka kara saboda ka samu ka rayar da wannan wurin naka da zan hako ya zaman to kana ɗiba albarkacin noma ciki daga in kai wannan ramun tunda akwai wannan ramu na eh, rabin wata kuma akwai zai ya danganci dai da irin wanda dai mutum ya gahi kwarewa bisa gare shi wanda shike iya yi ko kuma irin wanda ya zamanto ka biya eh, eh, mutanen gandun daji sun baka horo bisa gare shi sai ka zartar da shi cikin gonaka irin wanda ka son ka abin ka da shi a shekarar bara an gudanar da kashin haƙuwa a wurare daban-daban na cikin komin 'yan binnan kwanni ya kuke ganin wuraren yanzu da aka kashe musu hago abin ya rayu to yanzu ni in ni ce haka na din yalla na so kai na za a ca tunda mu mun kai aikin amma ka'ida waɗanda an kai ma aikin su ne za su iya su ba da tabbacin shin aski wurin nan ya rayu ko bai rayu ba tunda mu a ganin mu in ba yi ba mu ta mutane su yi to amma yanzu su waɗanda an kai cikin gonakin nasu su ne zahiri za su ciya lalle wannan aiki mun ga muhimmancin shi to yi a fatan ku don ganin cewa an ci gaba da gudanar da irin waɗannan ayyuka don kashe hukutun da gundumar binnan kwani na fama da wurare da dama waɗanda hako ya yi musu yayan mamaye kai to ai shi wannan aikin sai in ce yau ko a ce mutane su yi ko a ce musu su yi ya kama su cilas kamar yadda na waɗi can baya ba ka da inda za ka zuwa ka kai ka ɗibi wata gona wannan gona dai da gare ka ita dai ce kenan duka waɗannan ayyuka na tanadinta na ka rayar da ita ko da yaushe ta zama to kana aiki cikin ta kana samu amfani kenan su ne ya kamata ka yi inda babu daji yau ko kana son ka ɗebi wata sabon gona babu shi kenan ka'ida wannan ayyukan su ne ya kamata in ka ga wurinka ya ya yi ya zan hako kokari na ka kai ka yi wannan demilin ko ka yi zai saboda ka warwado da wannan wurin ya zamanto kuma in kai shifka za ka samu amfani daidai gwargwado. Malla mu za mu shigo a babi na biyu a cikin wannan muhawara ta ranar ta yau wadda ya karkata a bisa ga kashin hako a za mu tsunduma a bisa ga musamman abin da ya shahi irin koken da musamman ƙungiyoyin matasa ke kokawa a kan shi akan sha'anin wannan aikin na kashin hako eh, za mu tattauna da ismail isiya yahaya shugaban kungiyar matasa ismail isiya yahaya wani koke ne gare ku game da musamman eh, wannan aikin na kashin hako eh kamar abin da ya shahi koke ko in bisa kan shi wanga aiki na kashin hako shine observation kuma a lura da muka yi shine da bincike da kuma ma'amalantar su karan kansu matasa waɗanda abubuwa mahiya suka, suka shafa na shi wanga aiki kin shine mesaji saƙo watakila bai isa bane ba irin yadda ya kamata ce ya isa ya kai gare su ko kuma watakila irin yadda ya kamata su fahimci mahimmancin shi wanga aiki kin shine ba su fahimta ba sai muka ga vraiment eh, muna insiste kwarai bisa kan sensibilization wayar da kai na ce sensibilization bisa kan abin da ya shahi shi wanga aiki shine kamar yadda mai kula da jinsi da kuma eh, haƙƙin al'umma ya yi magana eh, wajen ɓangaren siblage ɗaukan su waɗanda za a yi ayyukan tare da su kan mazan kan matasan kan su mata da sauransu musamman ma matasa ya zamto Eh, ka a yi ratan sibil fuskuyi mahi yawan mahi akasarin lokaci ana ratan sibil misali an zuwa ce a matasa ne ake so waɗanda suke jajirtattu waɗanda za su iya yin wannan aiki sai a zo an ba hakimai ko an ba hakimi ko wani wanda yake kula da wannan ƙauyen nashi ko kuma garin nashi sai zamto kuma an sa wani abu mai kama da son rai ba wai na ce hakiman kamar suna sa son rai bane ba a just ana samun rashin biyu su karan kansu wani lokacin in sensibilization kin sakon bai isa gare su iri yanda ya kamata su fahimce shi ba biskuit ko yanke wajen magana ma yare hausa ga ta ta sha bamban da mahiya na cikin karkara tunda ma shi eh, yan animateur eh, eh, na yi animation kala-kala da cikin kamfani akwai lokacin da dole-dole ala sai na samu kuda 24 ne in gaya ne zan isar da sako da irin kallon hausar da suke magana in ba haka na aka yi ba duk lokacin da ka zo ka isar da sako zuwa gare su za su ɗauka a taɓa e an gane sakon mai sai an zo an yi an ƙare sai ga kuma ya bada da resultakin ba irin wanda ake so ba misali kamar irin wanga na eh, wanga aikin na eh, kashin haƙoƙin da ake ake magana sama kan shi kaga akwai garuruwa ko wurare waɗanda an yi su ga lokacin damuna ga kunci gabara dai gabara ina ganin wuraren akwai wanda ba a yi su ba wasu mafi yawa da kamar yadda na ce an yi ratan civil ba su fahimci muhimmancin abun ba kuku sakon ne bai isa gare su kuku ba su fahimta ba ne ba kuwa ka ne me an yi sun zo sun yi menene suka diba ma dan abun da za a bada a lafin in ka zo kun kai kun kai nan eh, rabin wata kin kuka zo kuka sassaka ga adadin abin da za a baka kuɗin shi in kai ka kare ka ji ka kashe kuɗin shikenan mahi akasar lokaci mahi yawa da gaskiya akwai saura puisque sun yi shi ne da niyyar samun kuɗi ba wai da niyyar fahimtar mahimmanci shi wannan abin ba puisque mahimmanci kullum na insiste saman sensibilisation message sai an yi su insiste kwarai wajen message ka ayyara ratan sibil na farko message kin ya zamto an yi shi irin yadda za su gane ko kuna ganin tana yiwa la dan ba a biyo ta kanku ne ba jagorar matasa kuke wada haka eh ba can ba a biyo ko ba a biyo ta kanmu ba in dai sakon an yi shi irin yadda ya kamata resulta yau an kace ci gaba ne na matasa ko ba a bi ta kanmu ba abu ne abun alfahari ne mai yana da kyau komin a su bangare eh, abin da shahi harka administration da sauransu sun san da cewa akwai ina institution kela wanda take wakiltar matasa ko menene ne kamata a ce an biyo ta kansu amma bisa kan wannan aikin muna insiste kwarai bisa kan sensibilisation biyuwa kan mu ko mu muna zauwa mu je mu yi sensibilisation kin me message kin ya zama ba a fahimce shi irin da kamata ba kenan la première des choses abin na farko wanda ya kamata a fara shine la sensibilisation ka a tan cible in ba a yi ratan sibil ba za a samu resulta su fahimci sakon in sun ka fahimci sun ka fahimci mahimmanci ba wai dan abin da za ku baku ba na san sun yi ta kokari bisa kan su fahimtar da mutane bisa kan ba wai ka ku dibi abin da za a baku in kun kai a mu san muka in an ka yi shi ga manuhar da aka son a cimma na su suna kokari bisa kan wannan mai mai akasar lokaci message kan in ne pas souvent bien compris ban ta mal in ba a yi shi yadda mutane suka fahimta ba aka tabbatar da cewa sun fahimce shi to in Allah su yarda a ƙarshe za a ga abin da ba a so fiske yanzu ku zagaya ku je ku gani akwai wurare waɗanda an mai abandonan su da amma sama yanzu nawa na wane ne ke kulciban su ba wanda su suke nan gai sun gane muhimmanci abin suna nan suna ta yi mai kuma waɗancan su kuma sauran su ma kamata a ce an yi exploitation wurin sun yi unhani da wuraren sannan ina insiste kuma shi ma saman eh, abin da ya shahi suivi an zo an yi su masu hannu da shunikin da suka zo suka yi wannan abun in ma su bidije ko kuma eh, ba su yi planifiyan wani fon bisa kan su yi a long term ba bisa kan wannan aiki ba tsawon lokaci bisa wannan aikin to ya zamto sun kawo mutane waɗanda suke jajirtattu waɗanda za su bin aikin sau da ƙawa ko rani ko damana ya zamto ana bi da ana bi sau da ƙawa bisa kan ganin cewa wurin nan ba ya abandonan shi ba ko da a ce wani ne a wakilta mai shi ga hannu a ce gashi nan kai jere shi da muhimmanci a ce an yi abun ya hoto shibkar da ake son a ga ta hoto an girbe ta an yi wani da ita a gan shi a zahiri me ba a ga an samu ko da teran guda ba ne wanda aka ce an yi abandone kun mutanen mu mun gode president ina ganin kamar ah, lokaci ya ah, da ya kamata ah, ka lokacin da aka ɗiba ma ya huce bari mu shi ta bakin waɗansu eh, don mu shi ko mi za ta game da mu zo ta bakin chef idi muhammad chef idi muhammad mi za ka ciya game da aikar da sako ga al'umma don ganin cewa sun fahimci cewa wannan aiki yana da amfani sosai gare su eh, da kuma duba yadda aikin ya gudana. To, ni abin da zan kara shiga shugaban matasa yana da gaskiya saboda a zahiri mun biyu ta kansu ba. Amma idan aka je garuruwa aka diba aka gani za a samu kamar ta dalilin wannan aikin ya tsaye da matasa da yawa ciki. Saboda ni na sha gani saboda nake kula da yanayin duka abin da shahi eh, ɗaukan mutane da ba su horo da sauransu. Suke ca su wanga aiki ya hiye musu goma hitar da suke yi wajen nema saboda duda da kuɗin ba su jewa wanda suka yi aiki jewa suna samun amfani suna cewa sun yi gane masu tsaya tare da iyalansu su samu abin da suka samu su ɗauki wani ya hita su ta ko ina ana ana koro su ana gaya musu magana da sauran shi kaga inda e, wannan sun da yake zance bata shiga ba inda ba a yi shi ba da mutane ba su gane ba kenan dai an yi waye kai kuke ana waye kai kwarai ana wake kokari saboda ai ta haka in kun zo cikin gonaki yanzu duk da ke ba hurmina ba ne ni ina kula da masu aikin ne ba aikin da aka yi mai in ka zo ka ji ba mun sha gani mutane wanda da farko aka ce a yi wannan aikin nasu na kashe hako gonakin suka kiya amma daga baya da suka gani amfanin shi matasan da ke hita ba su hita ba wanda ke can abokan su ba su labarin cewa a yanzu aiki ya samu a gida ma sun zo suna yi makawunan su a gonakinsu kuma ma shi muhimmanci kamar da zance ba wai abin da zaka samu ba eh, yan kuɗin a kuɗin suna karewa menene unhwanin aikin mu mun gan shi a zahiri saboda mun gani mutane masu yi kansa a gonakinsu kuma dama shi kowane proje in ya zo zai taimaka muku amma abin da ake so dama bambancin projen ya kare an yi wannan aiki me ya kamata an ya za a ce an tsaya nan bakin shi kenan koko dai a'a da yake mun gani yanzu haka ga ruwa ni da kaina akwai hakimai da yawa masu kira su ce wannan aiki wai yau za a fara shi matasan suna damuna mata suna damuna mutane saboda inda ba baku misalin wani garuruwa sun ce ta dalilin wannan aikin rayu ta canza mata sun sai awaki sun sai shanu sun maɗiyansa arme sun yi abubuwa jewa maza ma suna cakan in ba ta dalilin wannan aikin ba akwai bukatu suke tasowa wanda ba su ba su biyan bukatun abin gadin su yakin kuma su samari mun ga wanda suke sun sai motuna suna kabu kabu in ka dubi cikin garuka yanzu ai a nan garin kwanne ma in ka dubi yawanci yan kabu kabu ba ma yan garin kwanne ne duk matasan nan in kana so ka gane ka koma can bakin bakin gari hanya mai zuwa eh, gidan godiya ko dibisu ko wane za ka gani da magidaba ta yi dukkan mutane suka zo yan kan duk ko magana suke yi kuma ta wannan aikin suka same shi yan ka gani abun alfahari ne abinci ga muna cewa an yi waye kai saboda mutane sun gane ko da ba da woma za ka kana yin shi ba idan kai ba da lokaci kai wannan aikin ka samu da ka samu ka sai dan motan ko ka sai dan shan ko ka sai gonaki akwai wanda mata da wannan aikin suka sai suka su wurin gona da da ba su da wurin noma kin ka gani inda babu waye kai da ba za a samu wannan mun gode shafi mun gode shafi shafili da wannan wato ba da haske da kai a cikin wannan mahawara wadda muke gabatar muku da ita kai tsaye daga nan gidan radio ne FM Benin Condition Nijar bangaren shugabanni a kungiyar gashiyayyu da ke nan garin Benin Kwanni Sani Alhaji Isa ya kuke ganin musamman wani ke ne gare ku game da wannan aikin wannan aiki mu dai muna bukata mu da ƙara ƙara mu na bisa gare shi dan muna tarwa su sare yan mu da hita suna ta wurin bida ko mu na da muka samu aikin nan su ma zakka tare da mu mu ta yi mu bida abinci tare da su eh mu da mana ɗaukar wannan abu a taimaka mana bisa gare shi arhawa na bisa gare shi har ma na nan ma muna yi bisa ga wannan abin wallahi kenan wannan aikin yana kare ku da yawan barace barace yana kare a kware ku lai nan muna ta aiki kuma yana kare mu bisa ga wannan aiki Layi mun gode wallahi masu mu babi na biyu min tsunduma a cikin babi na uku a cikin wannan muhawarar idi ina ga kana daga hannu za mu kai gare ka za mu kai gare ka amma bari mu shi ta bangaren mata mata illa akwai abin da za ku ce game da koken ku ke da za ku yi ku bangaren ku mata a gaskiya babu komi na zuwa daidai alhamdulillah mun gode ma Allah komi yana zuwa normal to masara mu kamin mu ci gaba a cikin ah, muhawarar mu ah, karo kashi na uku a cikin wannan muhawara ta mu tarana ta yau za mu shi bangaren shugaban kungiyar matasa shugaban kungiyar matasa menene a fatanka na karshe don ganin cewa komi ya daidaita game da yaƙi da kwararwa da hamada wanda shi ke cikin wanda aka gudanar da tsari na kashin haƙo ni a fatanka don ganin cewa komi ya daidaita an samu canshi sosai a cikin wannan gundu ba. To abin da a fatanmu ne na harko dai ina kira ga su masu wakiltan masu hannu da shuni wanda suke shigowa su zo suka irin wanga initiative kyan irin wanga jan kokari suke zuwa da shi ya zamto komi yana da ka'ida sun sani mun sani ko menene za a yi akwai wakilai suna nan bangaren abin da shahi matasa fafutukar da makinan muna yi shine mu ga an samu in bon organization <clears throat> abin ya zamto an tsara shi ya zamto ko ina aka je akwai wakilan matasa kenan eh, duk in za a ce wani abu ne za a yi bangaren abin da shahi matasa ya zamto in abin ya shahi kominikin guda biyu uku hudu nake ganin sun sani ba bu sani ba mai ratal ne tuni ne ya zamto ana bi ta hanyar conseil departemental de la jeunesse ke la da kuma in kuma kominikin ce ya zamto su ma an tuntuɓo su fiske sun yi kowa sanin abin da ya shahi larura da bukatu na matasa kenan kuma menene ya zama to an yi fase barna sannan shi wanga aikin da ake nan ana kokari ana jajirta saman kan shi shine fatan mu yau ya zama to duk inda aka diba waɗannan wurare na hukake waɗanda ba a aikin noma cikin su ya zama to an yi an samu ta dalilin wanga aiki kin ko ina ana noman shi ana samu albarkatu fiske babban arzikin kasa na farko wanda ana son kasa ta tsaye ta yi nasara cikin shine a yaki da yunwa mun a bangaren kungiyar mata mi a fatan ku daga ƙarshe fatan mu shine mata su jajirce zuwa aiki saboda ma aka yi aikin amfanin mu ne saboda ko gujiya ko waken duwan da aka sare amfanin mu da mata za su iya yin amfani da gujiya wajen yin tagarige da sauransu wake kuma za a iya yin aure da shi da sauransu dai duka sana'a ce in aka noma aka kawo ana iya yin amfani da shi ko a saida ko amfani da shi a gida ina a ci gaba da dama da ku a bisa ga waɗannan ayyuka ci gaba da dama da mu saboda ma muna da ra'ayin a dama da mu tare da chef Idi shi ma wanda zai kari kuma da kuma fatan shi a ƙarshe game da wannan muhawara yauwa dan karin nake so in yi bisa ga abin da shugaban matasa ya gayi cewa inda babu waye kai a ƙarshe da muka yi lokacin 'yan shekarun da muka yi lissahi muna aiki in kuka dibi maza da mata da nakasu da kowa idan muka yi jimillar su matasa kawai matasa wanda muka aiki da su sun kai dubu biyar da ɗari da sha biyar lattizawa maza daga shekara talatin da shida zuwa abin da ya sama kenan su kuma sun kai dubu hudu da ɗari takwas da arba'in in kuka ji ba bangaren maza kenan duka an samu mutum dubu goma da ɗari tara da hamsin da biyar yakin su bangaren mata mata latiza da mata matasa in aka haɗa su mata latiza mun yi aiki da mace dubu goma da da arba'in da shida su mata matasa mun yi aiki da dubu goma da biyar da talatin da hudu sai aka dima mun yi amfani ta wannan aiki na kacin hako cikin garuruwa daban-daban na eh, gunduma kwanni na ce kwanni tsakanin kwanni da tsarnawa Kina an samu mace dubu ashirin da shida da tamanin kun gani wannan matan in ka jibi ko jiba ko da wasu sun ci abin da suka samu har yanzu in aka zo za a samu gidan kowa mun na sha zuwa ni da kaina a dadabe a ce mini abin nan ga ga ga ga ga eh, kashin hukunan na ce menene sai a ce awa eh, ga akwai ta dalilin kashin hukunan same ta kan ka gani abun ci gaba ne abun godiya ne abun murna ne gare mu cewa mun yi aiki da jinsi kowa ya samu albarkacin aikin da muke yi na ta wannan fannin kashin hukun ni a fatan ku da yake lokaci na tafiya shafi'i eh fatan mu maganganun suna da yawa kuma alherin shi na da yawa zan cewa Eh, duk lokacin da wannan aiki ya samu za mu yi la'akari da koken mata da na matasa da ma na su ganin cewa duk da ke an yi aiki da su an ƙara sa su gadan-gadan musamman ƙungiyar matasa da suke kuma ba sa su ba mu za mu tunkare su insha Allah dan dai tahiyya ta to sun kuna na ce muku mu gurin mu ya zamanto an samu ci gaba ta fannin aikin wanda wani ba zai ci ni an manta da ko ba a sa ba korafi korafin ya to sun kare kowa ci amfanin eh, wannan aiki saboda ko banza ba ma wai amfanin ba wanda suka yi aikin ba su ne muke dibi a'a ci gaban su ne ci gaban gunduma ne ci gaban ƙasa ne wannan shine gurin mu shine gurin gwamnatin kasar Nijar wanda ke fafutukar samu ayyuka na tsaye da mutane a aiki a ƙasar su, a wurin su, dan ci gaban ƙasa don cin jama'a da umma. To mun gode Chef Idi wato mai kula da harka jinsi a wannan aikin na kashin hako da aka yi. Sai mu koma bangaren ɗaya daga cikin jagorori na ƙungiyar gajiyayyu. Sazan Alhaji Isa eh, kai mi zaka ci mi a fatan ka kenan mm. da kashin. ta gajiyayyi yan uwata. Ta Allah su bar ta ko ina su tsaya nan mu fiɗa mu kama abin da mun kaci. Su yi hankuri mu zauna tare da su. Wanga furoje mu zauna mu aiki tare da su mu fiɗa abin da mun kaci. Yawa cewa can nan su bar mu na shi. Mm, hankuri mu zauna duka yan uwa mu gajiyayi mm. mu goya mata mu goya mata ba mu bada abin da muka ci bisa gare su masu mu duka duka yakacin lokacin da muka gudanar muku da wannan muhawara kenan kai tsaye daga nan gidan radio ne FM binnan Kwani wanda ya samu tallafin wato dukkanin abokan aikin namu da suka dafa domin gabatar da shi musamman ma Mamman Nasiru Hashimu da ke can biskan na'urorin sarrafa magana wadda ta tsara wannan shiri ita ce wato baraka a nan cikin ɗakin magana ya Musa Zaka nake sallama da ku sai muku sai wani lokaci idan mai duka ya kai mu. Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da Isidio Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation Suisse.